To a shirinmu na matasa da siyasa bakuncin wa muka samu yau. Injiniya Rufa'i gumawa. To kai dan gwagwarmaya ne ko dan siyasa ne? E, ni ko ta wani bangare ma ina ciki ina gwagwarmaya kuma ina bangaren siyasa. Ni je bangaren gwagwarmayar. To. A wace kungiya ake? Yawa akwai um, Arewa Youth Assembly AYA. nufi yawwa kungiya ce wadda take ta gamayyar wato dimbin matasa wanda suke arewacin najeriya wanda suke fafutukar neman sauyi amma sauyin da yake in reality ba wai sauyi da ake ta faɗa a baki a baki a baki ba kenan duk wannan sauyi da kuke ta kurare kuke ta kokarin cewa kun kun kawo sauyi an dama da matasa hakan baya faruwa eh to kin san duk ƙasa da take so ta ci gaba dole sai ta yi amfani da matasa domin matasa su ne abin da ake kira manyan gobe by virtue of age yawanci duk mutanen da suka yi shekaru da yawa kin ga ba a sa ran watakila za su sake maimaita shekarunsu matasan nan dai ana ta samun kalubalen shin daga shekara nawa ne za ku ce wannan ba matashi ba gaskiya a ka'idar matashi daga kan shekara goma sha takwas ne zuwa shekara talatin da tara shi ne ga idan matashi a ah, in ka shiga arba'in ai ka ta shiga senate kenan ka shiga bangaren dattawa to kenan a mata nake har arba'in da biyar duk ana a dai nigeria a a a nigeria najeriya dan eh, shekara sittin ma baki ji ba sai a ce shine shine youth leader na national party ko na wani opposition party a to ai ba daga kai bane ba yadda za kai ka zo ka ce kana wani dan kararrami da kai zaka kawo wani abu a karba ai wanda baki ji abin da wani sarki ya taɓa faɗa ba a ƙasar nan ya ce aka zo aka ce youth leader hmm. wani ya ce youth ya ce only in Nigeria ne ake da youth amma here the word carefully is youth you understand so youth din it can be zaka iya kaiwa shekara 60 <laughs> to um, shin ana damawa da matasa gaskiya yadda ya kamata a dama da matasa ba a damawa da su a ƙasar nan saboda kamar wato eh, wani ɗan tsitsillawa ake yi a cikin misali ɗari kamar misali a ce an sa mutum uku ko hudu kin ga wannan eh, percentage ɗin ba zai iya ba wa wato matasa ƙarfin gwiwa su ga cewar e lalle lallai suna yin wato suna participating a cikin wani abu wanda yake wato zai kawo ci gaban ƙasar ta ɓangaren su su matasa ɗin ba domin kika duba yanayin yadda wato ƙasar nan take tafiya ba za a ce wato ba a da direction ba ana da direction amma ni a yanayin nazari na ana tafiya ne akan wani very wrong direction ana nufin matasa ba su da alƙibla gaskiya ba su da alƙibla a dai abubuwan da suke faruwa a yanzu a ƙasar nan. Kenan ba ku fahimci yadda siyasar Najeriya ke tafiya ba? A'a, ka fahimta amma baka isa a baka dama ka shiga ka kawo wani abu wanda yanzu ki kalli ƙasar amurka hmm. lokacin da eh, shugaba barack obama ya hau eh, shugaban ƙasa shekarar nawa yanzu ki dubi ƙasar faransa shugaba emmanuel macron shekarar nawa har yanzu bai kai arba'in ba ina ga to amma in kika kalli irin tsarin najeriya yanzu kana dan shekara hamsin in ka fito za ka nemi gwamna a garin ku sai a dinga cewa yaro ne in za ka nemi shugaban kasa ma haka za a dinga cewa wannan yaro ne cewa yaro ne eh, baka tunanin ta yiwu matasan ne kwakwalwarsu ah, ba ta kai yadda ah, manyan suke tafiyatar da harkokin mulki ko kuma aƙidin nasu ne bai isa ba kina ji bangaren kwakwalwa mm. ƙasar nan allah ya albarkace mu duka mental and human resources duk wanda kika ɗauka daidai gwargwado ko matashi ko dattijo allah ya hore mana kwakwali to amma babban matsalar da take na gyara ƙasa ko eh, kwarai kwarai na gyara ƙasar amma abin da ake so shine yanzu duniya ta ci gaba muna cikin wani abu da ake cewa e-world yawanci waɗannan mutanen su da suke 'yan manya-manya dinnan yawanci a lokacin da suka yi karatu ko kalkuleta ma babu a lokacin sai dai ras kwana uwan lissafi <laughs> kin gani so amma yanzu an sami akwai kwamfuta akwai intanet ah. akwai abubuwa to na fasahar zamani to yanzu kin ga shi kansa mulki in za ka yi shi sai kana da wayewa ta bangaren abin da ake kira information technology domin duk wani ci gaba yanzu na duniya ya ta'allaka kan harka na fasahar sadarwa to kuma su wancan class din zance na gaskiya zayamo of analog abubuwa su kuma yanzu matasa zayamo of digital abubuwa to shi yasa kike ganin shi kansa ci gaban ya zama confused wannan ya ɗauko analog ya danna wancan in an sako shi ya dauko digital ya danna yaya matasa za su kawo sauyin nan a dama da su kuma a ga canji mai matasa abu ɗaya yanzu ya rage musu kin san ba wai ka yi ilimi ko a ce kai matashi shine za ka iya kawo gyara da ci gaba ba a'a sai kana da abin da ake kira ɗa'a wato discipline mm. idan ma kai kai ne kafi kowa ilimi amma ba ka da ɗa'a to ilimin ka ya zama na banza kuma ko kai kafi kowa karancin shekaru in ba ka da ɗa'a baka da disfilin kenan to gaba ɗaya ƙarancin shekarunka ya zama na shirme su manyan nan da ke gani ba abin zubarwa ba ne abin girmamawa ne kuma akwai abubuwa na tarihi wanda idan baka san su ba ba za ka iya tunanin ya za ka yi wani gyara a ga ci gaban a ga zahirin gyaran a ƙasa ba har sai ka haɗa kai da wa'yancan su dattawan ka nemi tarihi ka nemi ya abu kaza yake da ya yake yanzu sannan ka yi tunanin ai eh, to ai shine yanzu nake miki magana ba kowa abin da ya kamata kenan sai an haɗa kai da su dattawa a ji tarihi su kuma ba da experience ɗinsu kai kuma sai ku haɗa da naku na yanzu sai a yi tunanin ya za a ciyar da ƙasa gaba amma ba yadda za a yi ɓangare ɗaya kawai a ce matasa su ne za su ciyar da ƙasa gaba ko kuma a ce kawai dattawa iya su zalla su ne za su ciyar da ƙasa sai an haɗa da dattawa da matasa ai hannu ɗaya baya ɗaukan jinka baraka bashir baraka bashir dandalin voa